وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلنا ايه النهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا mun halarci dare da yini ne a matsayin alamomi guda biyu masu nuni a kan kaɗaitar Allah da ikonsa, saboda abin da yake cikinsu na saɓani wajen tsayi da gajarta, da zafi da sanyi. Sai muka saka dare ya zama mai duhu domin a huta a yi barci, muka sanya yini mai haske don ku nemi arzikin Allah wanda ya ƙaddara muku shi da falalarsa. kuma don kusan kirgen shekaru da zagayowarsu kuma don kusan abin da kuke bukata na lissafin lokutan watanni da ranaku da awanni mun bayyana komai sosai don abubuwarsu su bambanta da juna kuma a fayyace tsakanin mai gaskiya da makaryaci.